وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddaro da saduwarmu a wannan yammaci na sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan biyu watan february shekara ta 2015 miladiya a wannan masallaci mai suna masallacin abi ubaida tabnal jarrah wanda ke arkilla sakkwato kamar dai da aka sani muna karatu littafin mu al-ibana an usul diyana na shaikhu malami abul hassan al-ash'ari imamul mutakallimi idan ana bai da karatun satin da ya gabata mun karasa babi na shida wanda da na biyar da na shida din suna magana akan matsala ta alkur'ani game da cewa alkur'ani makhalukun ko ko ghairu makhalukin ko kuma man tawakkafa baina baina وقال لا يقول انه مخلوق ولا يقول انه غير مخلوق الحمد لله دي من جماعه ده wannan mufi da ta ahli sunnati wal jamaa nace al qur'an kalamu allah wa laysa bi makhluq yau zamu tashi babe na bakwai babe na mai gana akan istiwa kalimar istiwa ba ta da matsala a babin aqida inda ba domin samun dan bir'a da suka yi ta nana ta magana ba kasancewar ta bayyananna wadda ba ta ɗauka wani tawili to da za a ce wannan ba ta cikin abubuwan da aka yi ta nan nagi ana ta maimaita ana ta karatu kawai kamata ya yi ta zama mi ta zama kamar matsalar Allahu Wahidu sai a wuce babu wani wanda ya yarda da cewa Allahu wahidun ba wa ilahukum ilahun wahid wannan kadiyar a cikin dai wani biyar ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah bai kamata ta zama masa abin cece ku cece ba amma saboda samun mulhidun masu ƙoƙarin su zauɗa ko su karkatar da ko su ce babu Allah amma ni taɓo ya hanya da su suka nan yi ko ku suka ganin cewa bai kamata a ambaci istiwa'i mai kama da wannan ba jahilan musulmi suka bi su akan haka kowa da wasu manuhuhi wani shubha ta samai na kamanta Allah da wani wani dai abubuwa bai san sanadiyar da ya fada cikin wannan matsalar ba abin kaicu abin ban ciyo wannan kadiyar duk da zamanta wadiha bayananna zahira ka zuhuru shamsi amma ne a matsayin zan wasu gwarazan malamai da yawa sun hada cikin mas'alar suna musunta kila za mu ce malamai din tunda haka aka cewa ko ba haka ba illa dai abinda muka sani malamai na kwarai mu da daidaitattu ba su da mushkila ga wadda qadiyya ba su da matsala ga wannan ga wannan illa dai waɗanda aka ce malamai ko mala Allah sun sun karbi sunan malanta a wasu fannuna daban to kila sai suka samu kusuri da ƙasa a gwiwa a fanni na akida sai suka samu kansu cikin wannan matsalar ba muna musun kila malam ba malamai na ba a bangaren fiqhu ko a bangaren luga ko a ɓangaren wasu harkoki siyasa ta duniya ko a ɓangaren kaza ko a ɓangaren kaza duk ba ana musun wannan ba kadiyar Allah babu wanda santa sai shi Allah wannan akola duk wani azanci da wani zauɗe-zauɗe da wani dabaru ba su gano ma Allah tun da me tun da Allah ya wuce ka gane kuru-kuru ko ka taɓai kuru-kuru ga hannu ko ba haka ba sai ya yi ma bayanin kai ne da kai ne ko ko wanda shi ka sanin Allah ya yi ma bayani shine ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan haka ashe kadiyar ba dabara ka kawo ta ba ba azanci da wayo ba kuma lokaci guda ba harka tawa da an ce an ka gada ba ni Allah yace game da kai ne ni manzo sallallahu alaihi ya ce game da ubangiji wannan kullun idan mutum ya sa wannan a babin akida zai tsira amma da ya sa a babin akida ya sanya da barbaru da wasu mi da wasu mi to zai faɗa wani wuri wanda ba ya fita wannan shi yasa ƙasar nan tamu duk da alhamdulillah muna da malamai gwaraza bangaren bangaren fiqhu manya manya ga masu tafsiri manya manya ga masu fannona luga daban-daban to amma me amma da yake a bangaren aqida ba su tahikan cewa qala Allahu qala rasulu ba sun yi ta'alluki da wasu abubuwa na daban sai suka samu babban matsala cikin wannan bani matsalar da hatta da makiya addini ko ku hatta da wanda ba musulmi sai yayi dariyar musulmi game da wannan hatta da scientific yana sai yayi dariyar musulmi ga wannan don hatta kai mushahada ganin ido tabbaci na ganin ido ko baka da karatu tana tabbatar ma da cewa duk wanda bai dauki aqida ahlus wal jamaa ba ko dai wawa ko batacce abu na zahiri ka zuhuru shamsi kamar mutum ya ce ma rana ba sama take ba kasa take ina ganin hauka ma ko ba haka ba haukan ma ta yi shi dama in dai wanda du'a haka ba haka ya samu kazo shi yasa sai haga saboda sun rasa wannan a cikin babin aqida sun rasa koma ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam a babin su suka bace sannan kuma sai aka yi tawa mutane wannan aka yi ta kara musu wasu umumuwa na daban aka yi ta kara musu wasu mutantani ko ba haka ba don ba mutane ba sai da ce mutantani saboda ni saboda kamar irin an ambata ɗazu ɗazu babu na aƙida sai Allah shi da ya san kai ne ko ko manzon Allah ma bayani shi da ya hika sanin ubangiji ko ba haka ba amma ba wani ba wanda bai ma san da an kai shi bai san wanda an kai shi bai zo yi bayanin wani ya zo yi bayanin Allah da kai ne kuma ya saba bayanin shi Allah ko ya saba bayanin shi manzon Allah sai zan kullum an ka zo wannan aƙida sai a kama jeru mallan wani da mallan wani da mallan wani kuma duk aqidar ga ta ta samu duka bayan wuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam wucewar khairul qarn wato qarnus sahaba wucewar qarn tabi'in wuciyar tabi'in tabi'ut tabi'in dukan sai da ta wuce yan bidoyi sun ka zo sun ka burkuci abin sun ka lalata shi kaga bai kamata ma a yi ta kame kame ba wannan na faɗi haka saboda ni saboda lokacin da an ka taso da wannan karatu na aƙida musamman da an ka ɗauko babin istiwa wallahi ta'ala wasu malamai da yawa nan mallaman sakkwato suka ambata mana mallan wane bai ce haka ba ko mallan wane bai ce haka ba mallan wane bai ce haka ba kaga ira kai ina je abin ya kama da hauka ko ba haka ba an ce qala Allah qala rasul kace mallan wani bai ce haka ba ina ganin abin akwai matsala aka zo matsala sai aka surka mata wani abu mai wuya ga wanda a dan biri'a ko ku wanda mi wanda ka ganin shi wanda ka addini ba don Allah ba mi awuyarta za ka ɗauki ƙaunin ashariyawa mai cewa Allahu fi kulle makari ko ba haka ba sai aka ɗauki ƙaunin aka danganta shi ga shiga Sheikh Usman bin Fodiyo sai ha ƙara ma abin wani sanhari ko ba haka ba sai a yi ta magana ana magana sai a ce ko Sheikh Usman ya ce Allah yana ku ba a ce ma Allah yana sama ina ha gani sai a ce ma sai a kama usulul dini ko wata magana mai kama da haka ka ce shi Usmanu shi an manzon Allah kai ka ce wai ɗaya na daga cikin wasu sahabbai kamar ko ya ce tabi'ina ko tabi'ut tabi'in ko ba haka ba kamar sun mance cewa an ture kaulin imammai da yawa sun ka gabata waɗanda ba manzon Allah ba an ture kaulukan su su aru aru ba na akida nika ba nan ba a da dama a babin fiqh ba a ture kaulukan Imam Shafi'i Imam Maliki, Imam Ali ba ai ta mai san musu raddi ba shi wani mutum na guda wanda ba a ce ya kuri ba in yi kuri? akwai shi to misa suka gitta wanda an kayewa bayan shekara dubu da wuce annabi sallallahu alaihi ko ba haka ba kaga wannan abin ya zama ya kama to kuma wannan dabarar kila su sun yi ta yan bira don mi don ta ta ta kila ta buwaye ahlus sunna ta aliki don saboda ni saboda suna sa suna son a surka yar siyasa ciki kawai abinda suka so ka ce shi Usmanu yi kure ko bai gane ba ko wani abu mai kama da haka sai a waiwaya a bibi Allah bai a ciya ba cika kanku shi kaɗai na haka sun ayi sai a kasa sauraren ka Allah bai sai ce abokin waɗa ne kake a ya muce duk a ƙi sauraren ka kuma a ɗauki wani abu san kawai shi na suka amma inda ba haka ba at-tajridin Sheikh Usman a matsayin ɗaya daga cikin malamai ko ba haka ba Sheikh Usman bai ko kai ɗaya daga cikin magabatan malamai da an kasa na duniya ba Sheikh Usman bai yana iddiyayin cewa shi kasa yake ga Imam Sayyidi Imam Sayyidi ga da suka yi ta ce mahadibul laili mai hakkin dare aka ce ma wanda aka ce malami hadibul laili to ina ga ɗalibi ne mai hakkin dare sun ka cewa to yana cikin malaman da komi lauje yayo ishara suka cewa sai an tace da duk abin da ya kwaɗi sai an tace ba a sallamawa ga komai dun yayi kaza yayi kaza wanda shi kuma yana i'tizazi yana bugun gaba da irin malamin sa bulkini da ibnu hajar duk da bai haɗu da ibnu hajar ba sai yana dan yaro ba ana bai karatu gare ba yana dan jariri goyi bisa ka hada aka zuwa majalisin ibnu hajar da shi amma ya karatu ga burkini duk da yana jin shi wani gwarzo na daga cikin gwaraza amma ya sallama ma bulkini game da haka sai imamul bulkini da ibnu hajarin gaba daya imam hajar hajjan zamzam yake ya ce Allah ka bani ilimi kamar dai imam zahabi imam zahabi din nan gani yake sai da ya rance da Allah ya ce da an aje shi gaba ga Ka'aba ya ce ya rance rantsuwar da bai ka ya ce in ya rance da Allah bai taba ganin wani kamar ibn taymiya ba ya san bai fara. amma ibn taymiya gaba ya mai sai mai raddi duk duniya mata mai sai mai raddi wai san sun daga haka dibi amma ni amma irin wanga wanda ka cewa shi usman yana cewa shi na ka tashi tsaye tsaye babu kunya babu tsoron Allah wai raddi ya kawo ibn taymiya ka ji hauka raddi ya kawo ibn taymiya ka ji wanga magana ibn taymiya da ibn qayyim al-jawziya dukkan da sun kace sun ka dawo sun san yadda kai ni ga mazahibul arba'a hasan ibn taymiya imam muhammad mazhab imam muhammad ka hanbaliyun ko ba haka ba ehin imam ahmad bin hanbal gaba ɗaya ba da ka'ida yace kakka yadda da malik kakka yadda da shafi kakka yadda da Wari kai rike inda sun ka riko shi ya ka'ida a shi kaga duk wani wanda ya kama kafa ma wani wata garkuwa wadda ka hana ka kaiwa ga asali ya zalunce ka ya ci amanarka ya nemi ka bace ku ta wuta tare ta shi za a gitta mana shi Usmanu da matsala ta aqida ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a gitta mana wani gashi Allah ya ce annabi ya ce to ni an bukata ana kame kame eh duk waɗanda sun karaye tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa Shehu Usman duk ba su da aqida ta kware duk lalatattuna duk abin da sun ka imani da cewa Allahu fis sama'i duk ba daidai na ba kuma hasali ma in kace ina Shehu Usman ya kai haka yasa suka tsaya mana ga usulul dini me yasa dai kaga abin da ya kama da ko yin ba to yayi kusa dai ko ba haka ba ala kulli halin kadiyar nan mu bude kira zamu mu yadda da Allah wanda kai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai da wannan aqida asalin sun ka kafa suna kokarin su kore Allah na kuma wannan bai bukata wani dogon karatu ina da duk malami na aqida yayi karatu kan wannan mawdu'in masallaci da ahlus sunna sun tattaba wannan mawdu'in hujjoji da da hadisai da ayoyi da mi da rututu ko wanda bai karatu ba shina baka aya ko hadisi game da wannan saboda ka wannan abu bai dogo bai bukatar dogo mushkila kawai mu farin cikin mu da karatun shi ba don mu karar da wasu wani abu sabo ba bisa ga abin da an ka faɗi abubuwan da an ka karanta littattafan da a akwai sun ishe su kun san abin da muka kara farin ciki duk wanda kasar ya tashi yace Allah yana ko ina mi yaka cewa ash'ari ne ka fara budawa shi ba ash'ari na al maliki mazhaban al-ash'ariyu aqidatan ko wani haka yaka cewa ko to bari ka ji ubanka wajen ashariya ko ba haka ba ko mu ce kakanka wanda ya taho ya tabbatar da aqida irin wagga ta aqida ahlus sunnah wal jamaa ka gane ko wallahi na zaka mun da yawan ka ce mun ash'ariyun kake to wallahi ƙaryata. ta ba ash'ariya ke sai dai ash'ariyar ta bidi an ci ita wacce ta farko wanda an ka bayyani ko ba haka ba lalatattawa ta saba ma qur'ani da hadisi wanda duk ittifaqin ahlus sunna sun yi ittifaqi kan bata take sai dai ta kanishi shi yasa ash'ari a matsayi ne na mutum ahlus sunna ne amma ash'ari a matsayi ne na aqida bid'ata kuma ya batta ai kuma haka ba to yanzu dai in kana cewa ash'ari dan biyu abu bukata muka bi muka so gare ka ɗayan biyu in ba dai ka yadda da cewa ba ash'ari ta kai ba ta mutum ba shi ka biya ba don ga abin da ya faɗi ko ba haka ba ka yadda ka komo da daidai cewa abin da ash'ari ya faɗi a cikin waɗannan littafai nashi guda biyu wayanda suna ya fitar ya ce kuma bai bai yadda a danganta shi da komai daga cikin tawai in ba waɗannan littafai ba na ɗaya al'ibana ga ta ita muka karatu na ta biyu kila Allah sa wata Rana musa ta maqalatul islamiyyin waɗannan su bayan tuba abul hasan al-ash'ari littafai biyu da hikama duniya yace kuma su yake buƙatar ko da a gaban Allah ko a gaban Allah zai kan hujja da su ranar alkiyama zai jaya da kai ranar alkiyama duk waɗanda ya san yayi kore kuma ya barra da su amma da yau ga abin da ya yi da shi shine aqida ta kuma kanta zai mutu kuma kanta malamai sun ka ambata ya mutu to kaga yau in dai ka yarda cewa kai in kana cewa Allah na ko ina ko kuma irin Allah bai ko ina duk kasan ana cewa haka to in ma ka yarda da cewa ƙaryata in ka ce ma kanka wai kana bi Imam al-Ash'ari ƙaryata ka kai ka koma ga aqida Abul Hasan al-Ash'ari Abul Hasan al-Ash'ari kabita wanda shi ma ba aqida ta ta ba shekaran kai ne wanda ya kirko mabiyina kila an fahimci wannan ko kuma ka zanna kan kaulin ka san cewa shi'ari da haka cewa ba wata aqida haka ba illa aqida ta bata ba ta da bambanci a wannan mawdu'i da jahamiya da mu'tazila da shi'a ba ta da bambanci hadarin irin waɗannan aqidodi wa in ba kai anniya ba wata rana ma kai kana faɗa da yan shi'a wasu irin masu wannan aqida ta ƙasar nan ko ta garin nan faɗa suka yi da 'yan shi'a wuri janjan in ba kai anniya ba ɗan shi'a sai hika tsira kila wani zai ji na yi bambara kwai ko ko ya ce to kuma ya an kai haka ko ba haka ba dan shi'a ba babban duk dai duk dai an san akwai manufa ta nesa amma wanda yake fara buɗa ma aita ko wanda kowa hisan ɗan shia da ta zagin sahabbai wannan shi za saurin haɗi kowa ya saurare ka kuma kowa ya kida kai bai ma musu zagin sahabbai ko to shi wanga zagin Allah ya kai hadarin abin tun farko shiya dan shiya zai kai ka ga zagin Allah zai kai ka ga walakanta Allah da walakanta manzon Allah ko amma sai an dauki doguwar tahiya ko ba haka ba sai ya fara nakasa ma sahabbai da suka sahabbai da nuna duk fasikaina da nuna mi da nuna duk abubuwan da suka yi kaza kaza kaza sun yi khiyana sun ci amana sun yi kaza sun yi kaza ko eh kan da ya kai ka magarar tukewa inda zai ma inkarin annabtaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da annabtaka ga Ali ko abin da kamanci wannan a ƙarshe in ka hau wannan step sai ma sai ma saukin inkarin ma ilahiya ga Allah ko ba haka ba ya tsamo su sifofi ya azama Ali ibn bi Talib sai ka sawwala ka jima Ali Allah na ko ku wani mai kama da haka nan na ko ku yana da sayin yana da abin cewa shina da iko a game da al'amarin Allah ba haka za ka fahimta ba to kaga duk za su himma da shi akan step by step ko ba haka ba to shi wanga direct Allah ya nuha da wannan rashin kunya na karyata Allah na kore Allah na cewa Allah bai ko'ina na cewa Allah yana kaza kila an fahimta sai a ci kana faɗa da abu alhali kahi mai faɗa da shi matsala Allah ta mu gane shi san da yawa zamu to muna faɗa da aqida idan dai ba mu karanci aqida da kyau ba sai mu yi ta kirari muna daka mu kan mu wanda kai in ahlus sunna na kore gare ka sai ce ga hada da shi ni da kai haka za a yi saboda ni saboda duk bai bambanta ko ba kyale kada yayi ku yi ta hada da wancan dun ku rage mai aiki shi da kawai ba wani hada ba ba dun wai daidai kake ko shi abokin wancan shi abokin wadan ba aikin zai yawa ya an kaɗo kyau muna fatan mu fahimci wannan saboda haka kada a karkatar da mu da aƙida ta karo ga aƙida kamar an bata muku daidai take da aqida wa ilahukum ilahun wahidun inda kana da musu wajen kasancewa Allah guda to in eh musu na wajen inda Allah yake no a lokacin da duk kula da wannan kadiya a lokacin da duk kore mutum kace bai ko ina kana ho in kana akwai shi kada ho kana akwai shi kace bai can bai can bai can bai can bai can bai ina bai ko ina anya ka da akwai shi ko wannan aqida ta mai hadari su ma da kansu sun ka gano wannan haukatta sai sun ka rage sai sun ka ce ka a ce yana ko ina kila an fahimta da suna koriya suna tafsiri sai suka ce a abatta batta haka nan ba a ce yana sa ba a ce ka a taba wannan a batta haka nan Aga abubuwan ne kama shi yasa albabu sabiq zikirul istiwa'i ala al-arshi kadiba ma ka gane abin da na faɗa ma cewa lalle haka magana take na cewa wannan kadiya ba ta da rigima sosai in kun gadi ba can cikin wajen alkur'ani da wajen abubuwa sai ce alkalamu fi anna alqur'ana kalamullahi alkalamu fi anna kaza kalamuna nan kuma gane kai babu bukata a yi dogon zance babu bukata a sa philosophy da logic cikin wannan a bata tan tagariyarta tsaye sak ja tahi zikiru ذكروا الاستواء في الألل العرش أم بطن ونن أبي هالي أن مغانا غميرش آيو إيدا حدثي سن تبطو كون لكم كوا دا إيدا مسو يسون يكدا كوا يبطيك وچي دو أنزا كوا دي هالي أم بطي كوا يكبطيك وچي ذكروا الاستواء على العرش فإن قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله الباب الثابت ذكر الاستواء على العرش إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال يليق به من غير طول الاستقرار كما قال الرحمن على العرش استوى وقد قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب وقال بل رفعه الله إليه وقال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه وقال شكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فكذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السماوات وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا نرى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي فوق السماوات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يح... كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض لا يحطونها كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض da yake aƙidar ta riga ta zauna ƙasar ga malamai mu da yawa sun yi karatu da ana ji sai ka ji duk abin da ka sani na kamar ka a fassara ko in qala qa'ilun idan mai magana yace ma taquluna fil istiwa ku mi mi za ku ce ga istiwa mi an ra'ayinku da istiwa mi an kaulin ku ga istiwa ku ahlu sunna ko kuma kai ashari da kai da ɗalibanka ko kuna tare da kai ko ko masu intima'i karkatawa zuwa ga mi zuwa ga sunna qila yace sai a ce mai naqulu mu abin da muke faɗa inna Allah azza wa a yastawi ala arshi Allah madaukakin sarki yana daidai ci akan al'arshinsa yana bisa al'arshi kama qal kama yadda shi da kai ne faɗi haka kuma yaliqu bihi min ghairi tulil istiqrar istiwa'i wanda ya dace da shi ba abin da ka nuna cewa bai dagawa daga wurin ba a kula min ghairi tulil istiqrar ba abin da aka cewa bai tashi ba bai dagawa da wurin saboda mi saboda muna da aqidar cewa kuma Allah yana saukowa minas sama'i duniya ko ba haka ba ba zaman darsheshe darsheshen wanda aka aza fila ba ko ba haka ba da an kafa ta an kafa ta nan ba haka abin yake ba amma Allah ya al-arsh kuma al-istiwa wal arsh al-istiqrar was sabat wal ulu ala makani wadanga duka suna kunshi cikin istiwa al-sabat sannan mi al sannan mi sannan al'ulu sama abu sama kuma ya daidaito sama an gane ai ba gehe ba ko zauɗe ko mi ko mi a istiwa ya liku bi jalali an gane wannan kama qal kama yadda shi Allah da kai ne ya faɗi ar-rahman wa arshi Allah mai rahama ar-rahman Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi. akan al'arshi ya daidaito ala arshi wannan a cikin uslubin arabiyya ma idan an ka gabatar da jarun wa majrurun akan mi akan fi'il yadullu ala al-hasr ko ba haka ba ala al-hasr ar-rahman an ka gabatar da jumla ismiya ko jimla ismiya wanda ka tahowa da siffar abu bari in bada wani misali ga larabci ga abu na da kullum akwai bambancin da ka ce a ah, sa'idu yasriqu da sa'idu sariqun kila akwai bambanci sa'idu yana sata da ka ce sa'idu ɓarawo na ya hankuli ko da sunan sa'idu ya dace da nan ina da wa sa'idu ma ko ba haka ba to ka kewa ehe to ban bandan sunan da zan basuwa ba shi yasa ko in ba kila ka wani ya ce mista ke basuwa da ibrahimu ko ba haka ba to a ce ibrahimu ya siriku ko ibrahimu sarikun ko ba haka misali ehem to kaga cewa tsariku an tabbatar mai sifat amma cewa yana yi kaga bai san sifa ce ba kila sai in ta yi gaji gaji ko ba haka ba ina son mu gane bambancin jumla ismiya da jumla fi'liya to wannan ta zo a nan jumla ismiya kenan ni aka so a tabbatar ma cewa istiwa sifa ta ta Allah madaukakin sarki tabi ta lillahi ta'ala arrahman da suna an kafara ba cewa istawar rahmanu 'ala al-'arshi ba ko ba haka ba kamar ka ce wani lokaci na can an yi an wuce a arrahmanu alal arshis tawa ɗaya kenan mun gano gabatar da arrahman na biyu sai an ka ce alal arshis tawa ba a ce istawa alal arshi ba sai an ka gabatar da aljaru wal majaruru alal arshi a yayin da an gabatar da aljaru wal yana nuna takhassus ga wannan wurin kamar akan al kamar ka ce akan al arshi ɗai yadda ya taqdimi aljar wal a akan mi akan fi'ili ko khabari ko isimi a babin arabiya yana nuna alhasu takaici wannan kila an gane ayi. ehin alal arshi stawa akan kan al'arshi dayyar daidaito kenan bai da wani wuri in ba al'arshi ba ba ƙasa yake ba ba sama yake ba kila an fahimta ba cewa an kai ya daidaitu akan al'arshi ba tana karɓa ko wata rana yana wuri kaza an yi wannan yayi an wuce wannan sifa ce ta Allah istiwa'an yaliku bi jalalihi tun da dai da sadda ka sani da sadda baka sani ba da lokacinka da lokacin da zai wuce ba ana magana cewa a ah, kadiya ce sai zamanin annabi take haka ba yanzu zamanin ba ta haka ina fata mu gane wannan tarkibi ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa daha wannan kalimar istawa 'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa da sauransu ta maimaitu so bakwai mun san ayoyi su bakwai ta maimaitu malaman mana aqida duk gaba ɗaya sun hidda su sun sharhin su ba bukatar takara amma wannan ta cikin ta tun daga arafu ka gangaro har zuwa daha har zuwa ra'adu har zuwa ɗaha har zuwa karkashin aya ta cikin hadith duka sun nuna ar-rahmanu ala al-arshi stawa wa qad qala Allahu azza wa jal Allah yake sarki yace ilaihi yas'adul kalimut kalimu tayyib ilaihi ila ila zuwa gare shi to ya sa'adu alkalimu tsayibu magana ta kirki magana ta kwarai tsalkakakken zance zuwa ga Allah ya sa'adu yake takawa yan ka ce kalimar sa'ada ga ai ba nazalata ba yan ka ce ya taka zuwa waje ne to kenan inda wanda an ka tafi waje ne sama yake ya sa'adu an ka ce ba yanzilu fi ardi ba ilaihi ya sa'adu alkalimu tsayibu ina an ka yi sama an ka wannan ta nuna cewa Allah yana sama wa qala Allah sake cewa bar rafa'ahu Allah ilayhi ana magana annabi Isa alayhi salamu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ko eh ashina bar rafa'ahu Allah ilayhi bal kashi annabi Isa alayhi salamu ba ba su tsire shi ba sai kaza ba rafa'ahu Allah rafa'a kalimar rafa'a kaga ta bambantu ba kalimar khafada ba khafada na ajiwa kasa dama akwai hafa da kai abu ƙasa habdu sannan akwai rafa ka ɗauga abu sama to a hullahu. Allah ya ɗaga shi sama ilaihi ashe yana nuna me yana nuna Allah yana yana Allah ya nuna sama Allah shi da kai ya ce wa qala azza wa jal Allah sake cewa yudabbiru amra shi Allah ka shirya al'amari Minas samai daga sama ila al-ard zuwa ƙasa Allah can sama ka shirya al'amari ya bada oda oda ta zo ƙasa in an ka gama bayi sun kai aikin sakamakon bayin aiki result thumma ya'ruju ilayhi sannan ya koma taka zuwa ga Allah fayil ɗin kuwa ya zo ga Allah ga wanda ya ga wanda bai ba ya'ruju ilayhi ila ila ilal ard sun ma ya ya taka an san mi'raji ai ko ko mi'raji wanda muka wadi na annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga sama na yi daga ƙasa na yi sama ko ba daga sama yayi ƙasa ba ya aruje ilaihi wa qala Allah da kai ne yana ba da hikayatan yana labarta muna an fir'aun game da ƙaunin fir'aun shi Allah ka hikaito muna fir'aun yace mi ya hamanu ya kai hamanu wazirin kudi ko wazirin special duties ko ba haka ba ayyuka na musamman ehem babban aboki ne a cikin kahirci ya kai hamanu ibinu li sarhan ginamin bene kafamin harsashi a kusan tawa yawa tawa abinda ka yi tsini to gina min wata tawa sarhan in hau la'alli domin ablugul asbaba in taɓo giragizai al'asbaba ko ka ce giragizai ko al'asbaba ko ka ce mi ko ka ce samaniya ita kanta jikin sama ginanin bene mai tso in taka ilalabo asbaba mi jikin mi yace asbabus samawati jikin in tabo fa wa ila ilahi Musa ileku anna ileku ubangijin Musa yawa ashe Musa ya ce mai wani abu game da ubangiji ne ko ba haka ba zo abin da kan ya sai ka ce ya an kai san haka nan yace wa inni la azunnuhu kadiba ina tsammani abin da Musa faɗa mai inda ubangiji ya kai ƙarya ya kai ashe Musa faɗa mai Allah na sama yanzu ya kai ya tabbata cewa abin da Musa faɗi kai bai yadda Allah bai saba sai na lalabo na gani kaga kirikiri ko ba haka ba hatta da Fir'auna a faɗa ba ga kida ko kuma shi ma ya yadda Allah na sama amma sai kai mai da mutane wawaye ya kadatar da Musa ko ba haka ba eh eh wa inni la'azunnu ina zato ne karibar eh eh a kiyaye wannan kaga har abinda zai yawa suna akwai wani ɗan ɗan bid'a wadda shugaban tafsirin yan bid'a haka yaka cewa eh wai da wannan ma doko tawili da wannan yana cewa a da fir'auna ta ce Allah na sama wai da fir'auna ta wai kuma inda ya gano gaskiya ga aya wai mu wai fir'auna ya ce a gina mai sarh ne ya hawaye dun ya jiyo kan ina ganin bai gane ba don me don fir'auna anan wa shi bai yadda ba fa abinda Musa faɗi na abinda aka son ka gane Musan ya ce mai Allah na sama shi ya yadda shi a babban misalin mu da yan bid'a mu a ɓangaren Musa su a ɓangaren Fir'aunu shi a babban misali a lokacin da muka ce musu Allah na sama su ka ciya ba su yadda ba ko ba haka take ba haka take kakka dada kakka ƙara. Allah sa mu gane fa kazzaba fir'aunu sai ga fir'aunu ya karetar da nabiyallahi Musa annabin Allah alaihi salatu wassalamu fi kauli na cewar da annabi Musa ya yi, inna Allah azza wa jalla fawqa samawati Allah yana birbishin samaniya wa qala azza wa jalla Allah da kai ne kuma ya sake cewa wata aya kaga shi sace zikiru kawai ko a hadi da akai babu wata matsala duk kowa ya gane zikiru Allah madauki sarki wa qala azza wa jalla a amintum man fis samai an ya khafifa bikum al arda fa idha fa idha hiya tamurukum am amintum man fis samai eh an yursila alaikum hasiba fasa ta'lamuna kaifa nadir to abin tambaya nan ko ku abin gabas ce da man fis samai man fis samai amintum shin kun yadda ku faɗa min kun amince in yau kun yadda da haka yau ana gamawa annabi faɗa musu tambayi su sun yadda man fis sama wanda as samaniya samaniya ku fahimci fasarar da ni an ya khasifa bikum al-ardh ya tage muku ƙasa duk kowa ya mutu ku ce kun yadda ku yadda da cewa in dai Muhammadu ba gaskiya kai ba ƙarya ya kai to ku roki Allah da ku da shi a yi ittifaki a ce Allah in dai Muhammadu gaskiya na tage mana kasadin mu hada ku ce haka sai an ka ce musu man fis sama'i kuma sun gane wanda aka mishi ka gane wato ko Abu Jahal yahi ka gane ka Abu Jahal dai sun ya gane da ya gane wanda aka an man fi sama'i bai inda bai san da haka take ba da sai ya ce wa haka nan dun da yake ba su san ar-rahman ba cikin sunakin Allah da an ka ce musu ar-rahman sun ka ce ni wai za ki ehin eh sakalu wa man rahman idan suka ce idan ka ce musu ku yi sujada ga ar-rahman sun ce wa man rahman wa ar-rahman shi kuma suna inkarin sunan to ko wadanda ba san ar-rahman ba kaga aka ko jahilci annan ko to amma da yake sun san Allah to kuma sun san inda yake saboda suna suna dan burkushin dan saura sauran ko ba haka ba saƙwani ko dumumuwa da ya zo musu na sauran addinai da sun ka gabata sai zan duk sun san Allah sama sama sama yake kowa ya sani shi sa ba su ma yi gardama da an faɗa musu yanzu abin da ba san da shi ba ko abin da duniyar su bata gano ba za su tsayin daka ce a to amma mu san da gaba ko ce a mun fi sama okay ubangijin ka sama yake to muka ba shi muka biya ba ha sun san ubangijin sama yake ki an fahimta ehe saboda haka samaliya wannan yan bid'a na ka hujja daga aya wagga wai suka hujja da cewa su a amintum mafisara suka ce kaji ba wai ka gane ka gane dan bid'a in ya rude sai ya soki abin da a tare da shi ko ko sai magana da shi ma da kai ne ya koma daki ya kwanta ko ba haka ba sai ya ga bai ɓanɓar ma ba ta suka tafi kun ce Allah ku kuna tunka da walwala kun ce ana bisa Allah na bisa al'arshi wannan ma ana samun dan ahlus sunnan da bai karatu ba a dan samu ishma kun ce Allah na bisa al'arshi to kuma nan ya ce fi sama ito ina ina take shin sama yake ko ko ko al'arshi yake kilan gane karatu ko mhm. an ce na a'amintu man fi sama'i can da zo an ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa shin sama ita ce al'arshi ko al'arshi ita ce sama ko ko wuri biyu na ko ko wuri guda na? to in wuri biyu na sun kace kun kada walwala kun ci ɗazu na rashi yanzu na sama in wuri guda na kuma ilimi ya kareta ku don an san sama da ba al'arshi da ba ko ba haka ba shi yasa malan ka kokari ya fasaka gane a shiwan ga mishi mishin bidai an ci tuntune gano. amma da yake wadanga dabbobi na an mai da raddi an ba da wannan amsa an gama an wuce amma ita suka yi ta repeating suka yi ta maimaita har ila yau hada shi na malan ya ce fassamawatu fawqa al arshu a saurara karatu sammai bakwai da kasani birbishin su al'arshi take a saurara to ma kana al’arshi fawqa samawati da al'arshi take birbishin sammai gaba ɗai ƙala sai Allah ya ce a amintun mantis sama'i shin kun yarda da wanda as-samaniya ba sama an kace wagga sama wadda ka sani ba ba sama ta farko ba ba sama ta biyu ba ba sama ta uku ba sama ta hudu ba ko ba haka ba yanzu misali ya hanka ce min ina abin nan sai aka ce min a a fankan nan sai ni kama ni ne sai anka sai a ce mi ka sama ga kanka saman ka za ka dibi to dibi yanzu da fankan ka take kusa da ni amma sama garan take ko ashe duk abin da a birbishinka sama aka ce mai ko yawwa ka ga wanga silin ga sama yake garan ko sai yanzu ina kana zaune karkashin sili din gaske ɗan wani abu ya haɗo ma sai ka ce wani abu na faɗo min da sama ko ashe silin sama kenan sama kuma wagga da ka gani mai bulu sama kenan ko ba haka ba tahiyar duka sama tahiyar duka sama tahiyar duka sama ashe sama ana ce mata sama kuma duk abin da birbishinka ana ce mai sama sama duniya sama sama biyu ta biyu sama sama ta uku sama sama ta hudu sama sama ta biyar sama to lokacin da dusan mai bakwai karkashin al'arshi suke to idan kana bisa sama bakwai kai al'arshi gare ka tana ina Allah khairan tana sama to Allah yana bisa saman sama a saman yake wace sama sama ta bisa ga sama ta bisa ga saman bakwai wace a bisa ga saman bakwai al'arshi saboda haka a lokacin da an ka ce a amintum man fis sama'i shi a dirasa ku fahimta shassa ba a ce alaf sama'i nan ba alaf sama'i wannan cike a cikin dirasa harfiya ba alaf sama'i an ka ce ba alal arshi a hikima ga larabci a ce aina Allah sai a ce fis sama'i ba a cewa alaf sama'i din ka ce alaf sama'i ishara ka larabcin kawai dai ka nuna nunawa yana bisa wadda sama ko ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shidda bisa yake shi ala zai nunawa inda wurin da yake right place wurin da yake shi take nunawa amma fi ta yi ala waɗi a nan kila fahimci wannan ya an ka ce fi a sama'i a nan tun da an ka ce fi ba wannan sama da haka sani ba wani safes na wani fili na wanda a birbishin ka kai mai magana ko wanda aka magana da shi to kuma an ka ce fili wanda abbirmishin ka bai da iyaka tsakaninka da samar duniya fili na sama'uta tsakanin samar duniya sama ta ɗaya kenan zuwa sama ta biyu shi ma sama'una ita kan karan kanta ita sama'u sama'uta kila an fahimta to lokacin da an ka ce fi sama'i ba a yi ta'ayini a ayyana bagire musamman na musamman ba ayyana ba bai ɗauki sama ta farko ko sama ta biyu ba abin da dai an ka ɗauka abin nan duwa da aka son ka gane shi dai birbishin ka yake shi aka son ka gane to wannan a'amintun man fi sama ita tabbatar tabbatar to in ka ce birbishin ka yake ko i sama gare ka ko sai ka tambaya to ala gahar ta malan ko ko tambayi Allah dan gaba daya shin sama ta ɗayan din ko ta biyu din ko ta uku tunda an ce fi sama ba ta ayyana muna ba to ayyana muna sai ya kawo ala wadda ka nuna ta'ayini sai ce ar-rahmanu ala al-arshi mun gane wannan eh shi sa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan matar aina Allah ba ta ce ala samai ba ta ce fi sama sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atiqiha fa innaha mu'mina ala kulli hali akula sosai shi na malam abul hasan al-ash'ari kamar ya san kun bai sani ba illa dai haraka yan bid'a haka take kamar kahiyar shi sa Allah ce atawa sawbi bal hum qaumun taghun in kai kahircin fir'aunu da kahircin Abu Jahal kai ka ce dan juma dan jummai ko ba haka ba in ka ji kahircin Abu Jahal can ba kawai zamanin jahiliya da kafircin su Clinton da Bush ko da Obama sai ka ga kamar dan juma dan jummai shi Allah ce shi wai abin ban mamaki abin ban takaici abin ban al'ajin shi wai atawa sobe halan kowa in zai mutu sai ya dan ya rada ma mai bi mai kunne ce to kajo za ka yi shin wai suna wa junan su wasiya ne sai Allah ce bal hum qaumun taghun ba wani abu wasiya ta suka yi ba halaka a iri guda halakar ta ta zan iri guda mhm. shi kenan sun ka zama iri guda shi yasa duk wanda ka je na ma magana yanzu irin waga ta kahirci irin kafircin Fir'aun da hamanu dami dami ko bai gane ta ba shi ta shedanta wancan da ya rada mu iblis iblisun can da ya rada mu Fir'aun da hamanu na su karyatar da Allah ko ba haka ba ko su karyatar da annabi Musa game da cewa Allah sama yake nafsu nafsu iblisu na shi na karan kai ne ya rada ma yan yau la babu wani abu babu la farko saboda ka babu kahircin dan gida da kahircin dan waje ko duk kahirci shi da kahirci ne inkari inkari na gaskiya gaskiya ta ina fatan mu gane wannan to shi yasa kamar da muka ce Abul Hasan Ash'ari kamar ya san wannan qadiyyar haka za a kawo ta a ce an samu shifa ga ce a amintum man fis sama'i kun ce Allah bisa al'arshi kuma kun ce Allah cikin sama shin wane kuka nuhi sai ya ce ni sai ya ce falamma kana al'arshu fawqa samawati da yake al'arshu birbishin samai take ƙara shi yasa yace a amintun man samari. samai li'annahu saboda Allah mustawin 'ala al'arshi alladhi fawqa samawati shi yana daidai cika al'arshi akan al'arshi al'arshin nan da abirbishin samai duka samawati kuma ku saurara wa kullu ma'ala duk abin da as-sama as-sama Fahuwa sama sama'un shi asama a harshen larabci wa kullu ma ala duk abin da daukaku fahuwa sama sama'un fal'aushi a a'la as-samawati al ita a birbishin samai duka walai idza qala amintum amintun mantis sama'i Allah ba yana nuhi a yayin da ya ce a amintun man sama'i kun yarda da wanda a cikin sama ba yana nufin ya'ani jami'a samawati ba yana nan wadanga dukkanin samai ba sama ta farko yake nuhi ba ba na Allah yake ba ba sama ta ba sama ta uku ba yana nufin wanda a birbishin kowa da kowa samaniya gaba ɗaya fa inna ma arada al-arsha Allah yana nuna al-arshi ne allazi huwa a'la samawati wanda a birbishin samai ala tara eh baka ga anna Allah azza wa jalla zakara samawati Allah ya ambaci samai faqala yace waja'ala al-qamara fihinna nura ya sanya wata a cikin su zan haske sai yace fihinna cikin samai din fihinna kuma wala yurid ba yana nuhin anna al-qamara yamla'uha jami'an ba yana nuhin wata duk yamla'uhunna jami'an ba yana nuhin Allah dina cikin samai din ba abai ba yana nuhin wata dina cikin samai din ba abai ba yana nuhin wata yana cikin sama ta duniya sama farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ko ina akwai akwai ni ba akwai wata ba amma in wanda fi hinna kila fahimta saboda ni saboda in kana birbishin mutane sai an bace position guda ko ba haka ba eh misali a ce kana sama ga mutum bayanin da ya hita ehe bayani ya hita amma abin da ke son kawai in buga misali sake repeating ina zan tai ile gana ambata shi a ce kana sama ga wane ga wane ga wane ga wane namba ta ɗaya namba ta biyu namba ta uku namba ta hudu ta biyar zuwa ta goma ko namba ta goma bisa gani take bisa ga ta tara to akwai ja in ce tara tana tana sama ga dukkan nambobin akwai ja eh shi na kawai da kace duk tana bisa ga nambobin ko ko kace duka tana sama gaba daya duk ɗaya ba sani ba ko mun gani to masha Allah walam yurid Allah walam yurid an al-qamar yamla'uhunna jami'an wa annahu fihinna jami'an ba Allah na neman wata da yara cikin gaba ɗaya ba kuma shi yasa yace fihinna wa ra'ayna al dalili na hankali na biyu wan ga dalili kowa ya da shi bai bukata falsafa ba sai ka kayi kai zuhin tunani ba ba sai ka yi karatu wasu abubuwa mai zurfi ba wannan kowa ya san shi shine ne da jahili da kahiri da musulmi da kowa ya san wannan ne mi wara'ayin musulmi mun ga musulmi jami'an dukansu yarfa'una aydiyahum suna daga hannayensu da awa idan za su yi addu'a na hawa sama sama suka ɗagawa an ga malaman sun sha wadi ko kowa zai addu'a daga ya kasa hatta da wanda ce Allah bai sama in zai addu'a bai soke kai bai soke hannuwa sama ya ka daga su to waye ka roƙo can ko kaga kenan abin da wai eh, dalili eh abin ya bayyana sosai abin da yasa daga hannu a zama li anna Allah azza wa jalla mustawin ala al-arsh don Allah ya sai yana daidaice akan al-arshi alladhi huwa fawqa as-samawati al-arsh nan da abisa sammai falau anna Allah azza wa jalla ala al-arsh falaula anna Allah azza wa jalla ala al-arsh ba domin Allah na bisa al-arsh ba lan yarfa waydihum nahwa al-arsh ba da ba su daga hannun zuwa sama ba eh da su daga ba don ko yanzu kana magana dan uwanka kana son ya ji ka ba ta microphone ba ta magana baki ɗaya haka son ya ji ka ni za ka yi sai ka karkata ka juya waje gari ka ce wani saurara ka jiya saboda gehin yake ko ba haka ba ka san ana kiran ka ma mahaukaci kuwa in yana dama na yanzu in dubi in kama cewa mallam Mustafa saurara ka jiya ko ba haka ba ka san ya ka an san da ban gane inda Mustafa yake ba ko ashe duk inda ka huskantar da kanka can abin nan da ka ka kaka son yake ko ba haka ba to me suka daga muna hannu ko suka daga hannu wajen addu'o'in su zuwa sama ba su kife shi ba su kefe su cikin kasa da lalace wannan kuma kowa yadda da musulmin da kahirin cikin musulmin da dan bid'a da dan sunnan duk kowa ya daga aka sama aka daga hannu ko ba haka ba ka san wani mai karatu mu da male wanda ya musa cewa ana ga Allah na sama yake ko ya jawo yanzu lillahu ta'ala fi sulusul lailil akhir idza baqiya sulusul lailil akhir ce Allah na saukowa idan sulusin dare na ƙarshe ya rage sai tuno ya ce Allah na saukowa eh ya tuno kuma ya zai kare ta kai ne ko ba haka ba sai ce amma ba yana sama ba ba yana sama ba zai sauko amma ba yana sama ba to kaga abin da ya lalace ko eh, eh. kama la ha kama yadda ba su soke hannuwan nasu idza da'au ila al idan sun kai addu'a ba soke su ila al zuwa kasa ko ko zamanin kabiru gombe na wata magana daidai irin wurin nan yace haka zama kamar dan dan kokowa ko dan kokowa yi ka gane yayi da yayi ka sani inda Allah yake eh ya ce dan kokowa ya doki abokin kokowa ta sai ya ce ni sai da ni nuna ma yawa sai kai saman ya nuna ma Allah ta ya sako ya ce ko dan kokowa yi ka sani da Allah yake <laughs> yawa su'alu ai hakuri lokaci sun kace lokaci yayi ko kila na tsawaita magana subhanakallahumma bihamdika akwai tambaya ma to masha Allah tana da alaka da karatu ka aika mai mana magana siyasa da sauransu ka imanta da yake akwai wasu yan uwa da yawa da suka yi ta roƙon addu'a ga yan uwa musulmi a ida sako na ida sako ko wani ba Allah tun satin da ya gabata ya minti na irin yan matsalolin da yake ciki yana rukun a gabatar da rukun shiga yan uwa su taya shi addu'a matsalolin da yake ciki ubangiji Allah ya fitar da shi ah, ni zo karatu na ina jin kusa rana wa yau na to sai aka mantar da ni ba ambata ba ni zo karatun hasu kitabut tauhidi kuma duk ba ambata ba to yau abin da ni kara tunawa na yi mai alƙawarin a cewa insha Allah kafin da muka tabbata ni ce Allah soran lahadi zan tuna sai ni ce insha Allah ina ganin shi sa Allah tunatar da ni yanzu yawwa wala ta kullu shay'in ni fa'ilu zalika gada ni ce insha Allah zan ambata to sai suna kuma yanzu ina roƙon na Allah ƴan uwa su tiya shi addu'a cikin matsaloli da dama a tiya shi addu'a Allah fi da shi matsaloli. kuma shi karan ya da muka karatun bulugul maram can cikin can mabera wani dan uwa ya ambata ce a wani ina da na bada bayanin ba an tashi akwai wani da dan uwa da wasu dai wanda ba a sani ba suka kama mahaifin shi kuma suka yi kokarin su ce an ba su wani abu kamar dai da sun ka aikata mana nan sakwato lokacin da sun ka kama alhaji dan kore Allah shi ji kanshi to sai ya zan shi ma wannan haka sun ka kama shi sai dai ba nan sakwato ba eh, ina da yobi ne ko yawa suka kama kuma suka yi sai an ba su miliyan uku to ya ce da Allah ya shi addu'a to ana ta addu'a kamar yanzu ma kusa kun fara karatu yakan ce min an sako shi shi ba Allah da aka kama amma sai da an ka ba da kuɗin sai dai ba kudin aka ba su a duka ba su an ba da 1.5 wajen miliyan ɗaya da rabi to amma dai alhamdulillah sun suka yi dadi suka yi da shi da aka kai musu kuɗin ka roƙo Allah shi bashi lafiya a bikin shi kuma irin masu waɗannan matsaloli ne Allah kai na garkuwa kai muna tsayi da gare su kuma ka tsare dukkan jama'an musulmi gaba daya wannan musulmuna da ka faruwa can da can musulmi buɗuwa musulmi sun yi mana yawa ubangiji Allah kai muna magani kwarai da gaske malam bukhari shi ma binji ya ambata min cewa shi ma dan dan dan uwashi baya da lafiya ina buƙatar a yi masa addu'a to shi ba muna roƙon Allah shi ba shi lafiya ubangiji Allah duka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu bukatoci na alkhairi Allah ka ba su masu bukatoci na sharri Allah ka canza su kame su alkhairi haɗurra da musibu da bala'uka da miyagun kaddarori Allah ki yashe mu malam karanta tambaki Assalamu alaikum. Mutum zai yake cewa malam to menene ƙarin hasken kalmar istawa don wasu na cewa tana da ma'anoni da dama tambayar kuma rike kare ta biyu na jibir kuma yake cewa don allah malam menene ƙarin bayanin maganar shehu dan fodiyo na cewa la makana lahu wai a ina ya samo wannan magana tambaya ta farko ina jin istawa tun da kan babin muke ko me ma'ana istawa ko ko istawa suna cewa da ma'anoni to kuma alhamdulillah mun shiga babin ai za mu ji insha Allah ko inda na'am to shikenan inda ba mun karasa karatu da sai ya ce an gama karatun bai ji ta ba ko yawa kuma ga irin al'adar mu ko da karatun kila wani abu bai ambata shi ba mukan dan zo wani wuri mu kara bayani game da matsalar saboda haka insha Allah wannan matsala ba ta da wani abu cewa shi Usmanu ina dogo kaga shi ya nuna cewa dai ina ce ni ina dogo ko ina ni ashe shi nuna dai magana ba ta shehu ta ba yawa ina samu ko ba haka ba ashe shi nuna shi Usmanu ba ta shi ta ba ko ba haka ba ina jin kila duk da ina da amsa amma abin zan ce ma waɗanda kaji son faɗi haka su tambaye su ina shehu ya samu su tambayen muna su mu ji inda shehu ya samu ashe abin da dai ka nuna muna ba magana shehu ta ba samu waye ko to ga waye samu duk wanda an ka faɗa ma gari an ka samu kaga za ta tuke ne ga wani mutum nan ko ba haka ba mu kuma abin da muka faɗa ma ina mun ka samu ga Allah da manzon Allah ne ga garin jama'a ya sheka eh a kula sosai kuma lalle duk da ko ya sani ko bai sani ba shi ga mai rubutun lalle duk abin da Sheikh Usman ka faɗa dogowa yayi sawa'un ya dogo ga majiya wanda yake tabbatatta ingantatta ko ku ya kurin dogowa Sheikh Usman ba kowa na ba illa malami ɗaya daga cikin malamai ɗaya daga cikin shahararrun malamai na duniya masu ɗobowa masu nakaltowa ɗokuwar ta yi daidai ko ba ta daidai su fassara ta yi daidai ko ba ta daidai kila an fahimta tajjidi da an ka bashi ba kawai wai shi kenan an bashi raya ya ta shari'i ba ya ce abu kaza haram abu kaza halat na ce kaza da yau an ce kaza kaza ya koma kaza ba shi tajjidi ba in kuna tsammanin shi ya tajjidi tajjidi abin nan musuluncin nan da ya tsuwaye mai ya kokarin a dai dan revival nashi a ta da shi mutane su fahimci ni addini ko ba haka ba wajen na kana duk abin da ya kwaso sai a tsaya a duba shakhs Usman bin fodi rahimahullahu ta'ala idan yanzu misali ka dauki kowane na baka tabbaci littafin Sheikh Usman bin Fodi ka dokai sai ka ce duk abin da ba kaulin Sheikh Usman shi karanka ne ba za a shahe shi ko ba haka ba to littafin nan in yayi feji ɗari ya ka shahe maganganun mutane aka ce ta shehu ai kila kadar zai zai kai feji goma duk sauran abin da ya faɗi kalana kalana kalana duk gaba in ma kai sai ya gama cewa komi kadiba ko yawa sunna sai ya gama komi sai ya ce kultu kultu sai ya ce kultu in ya ce kultu shi dara biya kawa ko ba haka ba wa khairul hada ittiba'u muhammadin shi ke nema ya shudin bayan ya gama jeren je kaunu kala arfatu kala ibnu abdussalami kala alqarrafi kala zarquni kala mi kala kala kala karshe ce wa khairul hada ittiba'u muhammadin ka gani ba a shi kai ba gane karatu ba a kawalu irin ɗabi'a kata ta malamai da suka kawo kaulin kowa su ce ba kawo kaulin kowa don a daidaita a yi adalci ko wanda sai a kama magana kamar irin su kurtubi tafsirul kurtubi ne ka magana irin manyan malaman tafsir suna ka kawo kaulin kowa kaulin kowa karshen su in ma su hita nasu ra'ayi ko komi ko ku su kyale ka cikin akwai komi ciki akwai komi akwai abin tumbin giwana akwai naci akwai na zubarwa kamar magana ne ba sai ka ci shi Usman ya faɗi shi ka gane dai kauyen cewa la makallahu ba shehu ne ba kuma mu haka muke da ra'ayi fahimtar ba kaulin shi Usman na dobo waye ko ba haka ba to kuma ya dobo mun sai inda ya dobo amma kan kalla mu kai can bari mu ci gaba da karatun ba mu insha Allah saboda lokaci akwai sauran abu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik